Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Ƙasashen Najeriya da Ghana sun kulle yarjejeniya domin bunƙasa noman shinkafa, alkama, waken suya, masara mai rawaya, masara fara da dai sauran kayan amfanin gona. Wannan yarjejeniya da aka yi a babban ofishin jagadancin Ghana da ke Abuja ta samu halartar shugaban manoman shinkafa na Najeriya, Alhaji Aminu Gwaranyo, da babban kwamishinan Ghana a Najeriya, Rashid Bawa, wanda shugaban ofishin jakadancin Ghana ya wakilta. wakiliyar murya amurka madina dauda ta halarci taron ga tsarabar da ta samo mana jami'ai da suka halarci taron cimma yarjejeniyar sun yi itifaki cewa wannan yarjejeniya ce da za ta ba kasashen biyu damar tsawaita dangantaka mai ɗimbin tarihi tsakanin Ghana da Najeriya wadda ta samo asali tun shekaru da dama da suka gabata kuma za ta shafi samar da kayayyakin amfanin gona da samar da haɗin gwiwa a fannin fasaha da zuba jari da ƙara ƙarfi a fannin noma na zamani da horar da 'yan Ghana don ƙara ƙarfi a fannin noma. Abin da ya ɗauki hankali shine yawan al'umma a ƙasashen biyu na sa irin wannan yunkuri na bunƙasa aikin noma ya zama wajibi. Shi yasa kamfanin EFTA Investment ta Najeriya da kamfanin Jospong na Ghana suka ga lokaci yayi da za su haɗa hannu wajen bunƙasa noman shinkafa domin ciyar da ƙasashen su da abin da suke nomewa kamar yadda shugaban ofishin jakadancin Ghana a Najeriya Edison Abanyega ya bayyana. Edison ya ce hakika yin haka ya yi daidai da tsarin gwamnatin ƙasar Ghana inda jama'a za su ciyar da kansu da abin da suke nomewa don haka wannan yarjejeniya yana da alfanu matuka ga ci gaban ƙasashen guda biyu. A nashi bayanin babban daraktan kamfanin ECTA a Najeriya wanda ya sa hannu a yarjejeniyar Bashir Ibrahim Yusuf ya yi ƙarin haske kan abin da tsarin yarjejeniyar ya ƙunsa. Wato jari ne na haɗaka tsakanin mu da su amma daga baya wasu kamfanin za su shigo saboda akwai abubuwan da za suna da yawa wasu su ma yanzu ba mu san su ba ma tukunna wani abu ne yake tada wani to duk wani abu da ya taso idan muka ga ko wani kamfani da ya fi mu kwarewa akan wannan sai mu ga ya toshe mu shigo da shi saboda haka karshe wannan abun zai hada da kamfanoni masu yawan gaske kenan kana nufin cewa a yanzu haka wato wannan ya baku karfin gwiwa saboda haka harkar noma ya tsaya da kafafunsa a najeriya kenan eh a hankali a hankali an ce tafiya ta mil goma da ta daya ke farawa to a hankali a hankali babu shakka ne ina ganowa cewa nan da ya shekaru kaɗan za mu fi ƙarfin fito shigo da abinci daga ƙasashen duniya wanda ba na afirka ba a shekara biyar shida da suka wuce a kusan duk shinkafar da ake ci a najeriya daga waje ake shigo da ita amma yanzu kusan kashi 70 80 zuwa 90 na shinkafar da ake ci a najeriya a najeriya ake yin ta abin da shi high commissioner na gane yake faɗa cewa yanzu in sun je supermarket ba wata shinkafa da suke nema sai ta najeriya saboda ta fi daɗi ta fi lafiya kuma sannan yanzu dai kawai abin da muke fama da shi shine farashi kuma abin da yake jawo wannan shine yadda al'umma take haɓaka da kuma yadda canji na kudaden waje yake caccanjawa to duk wannan yana shafa farashi na kayan abinci to amma muhimmin abu shine in akwai abu da yawa to duk wannan shafar da zai raka na farashi ba zai tasiri ba sosai to saboda haka za mu haɓaka da noma abinci yadda duk wannan abubuwa da suke damu suke sa farashin ka abinci yake yawa za mu bayan su insha Allah shi kuwa shugaban kungiyar manoma shinkafa a Najeriya Alhaji Aminu Gwaronyo ya tsokaci kan yarjejeniyar abu na farko da za mu fara basu mu daga nan Najeriya jira shi ne muje mu karantar da su yadda muka yi mu har muka ci nasarar harkar noma a Najeriya abinda mu kullum muke cewa shine matsalar Afirka maganinta na cikin gida ne Afirka saboda haka duk fitar da ake waje wurin hulɗa da ainihin sauran kasashen waje abu ne mai kyau amma dai inda za a samu shawo kan matsalolin Afirka shine cikin Afirka a nasa bayanin babban sakataren ƙungiyar masu sarrafawa da kuma cinikayyar kayayyakin amfanin gona a Najeriya Alhaji Bello Dogon Daji ya yi ƙarin bayani. Ba a haka kawai ba ne mutanen Egypt suka taho, mutanen Benin Republic suka taho, mutanen Niger suna akan hanya. Yau ga mutanen Ghana mun sa hannu da su. a kan me yadda za a nuna musu yadda za a yi noman shinkafa. Saboda haka ba abin mamaki ba ne mutanen nan da Ghana da suka taho muka sa hannu da su yanzu. Maganganun da sun kai na jin daɗi. Mu kuma mun shirya mutanen ECTA sun mun shirya. Technical team sun shirya ma'aikatan duk wanda kuka sani suna aikin harkar nan ta shinkafa. to za a taimaka musu gwargwadon hali ana maganan haɗaɗɗe ƙungiya ta kasuwancin a afirka baki ɗaya ita ce afta hedikwata ɗin afta ɗin nan fa tana Gana. eh yau ga mu gidan <laughs> ofishin jakatancin Gana. kuma a nan ne aka samu wannan abun hannu it means gwamnatin Gana tana cikin wannan al'amari kuma dukkan bayanan da an kai kunji kuma an ga sakamakon yin noman. tunda an zo an yi dala kuma an ga dala madalar ta gaskiya ce madalar ta gaskiya ce mun sani mun gani saboda haka a madina kamar yadda kika yi wannan tambayar tsakani da allah in dai noma ake yi a ƙasa na ana noma amma in wani abu ya shigo wanda ba kila an dan samu kuskure nan ko an samu kuskure can amma tsakani da allah duk inda za ka yi maganar noma a duniya in ka ce najeriya to kana maganar gaskiya ke muna roƙon ku samu cikin addu'a allah ya ba mu sa'a a wannan tafiya Jami'an sun ce wannan yarjejeniya ta samu ne sakamakon alkawaran da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta ɗauka na kyautata harkokin kasuwanci na kamfanoni masu zaman kansu su zama masu jagoranci a fannin tattalin arziki. Babban fatan dai shine hakan ya amfanar da manoman Najeriya da sauran ƙasashen na Afirka wajen bunƙasa ƙasa da abinci da fatattakan yunwa da daƙila duk wani nau'i na rashin ci gaba a harkar noma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu